muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya sake ba mu haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibnu Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau sha biyar ga watan Rajab hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa 1440 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan uku shekarar miladiya ta a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine mu na 171 cikin tafsirin wannan sura a kafin mu shiga tafsirin ayar da muka kwana a kanta wato aya ta 219 muna sake kira ga 'yan uwa da wato ci gaba da addu'o'i Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu fitintunu da muke fuskanta ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana su Allah ya tsare dukiyoyi da rayukan al'umma a dan uwanmu malam Ahmad Suleiman wanda yake tsare a hannun yan garkuwa da sauran waɗanda suke tare da shi mu ci gaba da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karɓo su ya dawo da su cikin iyalansu lafiya cikin aminci da ƙoshin lafiya Allah subhanahu wata'ala ya tsare su ya tsare rayukansu ya tsare lafiyarsu duk wasu wanda suke cikin damuwa da takuruwa ubangiji ya yaye musu ah, yan uwanmu da suke wasu gurare da ake tashin tashina ake yawan kashe-kashe kamar yan uwanmu a zamfara irin su yobe maiduguri adamawa da sauran jihohin da suke cikin wato tashin hankali mai addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su zaman lafiya Allah ya tsare rayukan musulmi duk inda suke sannan muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya sanya zaben da za a yi gobe a yi shi lafiya a gama shi lafiya kuma muna ta ƙara jan hankali ga su 'yan siyasa da waɗanda suke kan kujerar mulki suke so su ci gaba da waɗanda suke so su samu su sani cewa mulki na Allah ne kuma wanda ya ga dama yake bawa dabarar mutum ko iya yinsa ko jama'arsa ko ƙarfinsa ko wayansa ko dukiyarsa ba za ta sa ya samu mulki ba in Allah bai ga damar shi ba Allah cewa wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana ba da sa ga wanda ya ga dama ci tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha kana ba mu wanda ka ga dama mulki kana kuma kwace mulki daga hannun wanda ka ga dama saboda haka abu ne a hannun Allah sai wanda ya ga dama ya bawa to ya kamata su san da wannan abu na biyu su sani cewa samun mulki ba shine samun ɗaukaka a gurin Allah ba ko matsayi ko daraja shaidan yana yi ma wasu rudi cewa in suka samu mulki to kamar Allah yana son su shi ya ma ya danka bayansa a hannunsu ya sanya su wakilai waɗanda za su kula da sha'anin bayansa wannan rudi ne na shaidan kamar yadda ibn jauzi ya ambace shi cikin littafin sa talbisu iblis yana da cikin rudin da shaidan yake yi masu mulki ya rika nuna musu cewa ai tunda har kuka samu mulki to Allah yana son ku inda baya son ku ba zai baku ba tunda ya ba to yana son to wannan babu shakka rashin sanin wato ayyukan ubangiji ne Allah yana yin ayyukansa bisa hikima duk abinda hikimarsa ta hukunta shi yake yi ba lalle ne kai ka san hikimar ba amma shi baya abin da babu hikima a cikinsa alimun ne hakim komai da cikakken ilimi yake yinsa kuma komai cikin ayyukansa tattare ke da hikima duk wani aikinsa akwai hikima a ciki duk wata kaddara tashi akwai hikima a ciki duk wani tsari nashi akwai hikima a ciki ka santa ko baka santa ba wannan ba shine wani abu ba amma dai a matsayinka na mumini musulmi dole ka yadda cewa akwai hikima cikin aikinsa da haka yana ba da mulkinsa ga mutanen da yake so yana kuma ba da mulkinsa ga mutanen da baya so yana ba wa masoyansa yana ba wa makiyansa kowa yana ba shi ya ba annabi dawud ya ba annabi suleiman mulkin da bai ma taɓa ba wa ɗan adam ba rabbi habli rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di naka antal wahhab sannan ya ba wa fir'auna ya ba wa namrud wanda ya yi jayayya dangane da sha'anin ubangiji ya ce shi ma ubangiji ne Alamtar idan ila alladhi hajja fi rabbih an atahu allahu almulk saboda shi ma Allah ne ya bashi to saboda haka kaga ashe samun mulki ba ita ce alamar samun kusanci da ubangiji ba inda haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu mulkin da ya fi kowa kowa to amma da aka bashi zaɓi. me yake so ya zama abdul rasulan ko malikan nabiya sai ya ce bal abdul rasul a maida shi bawa manzo wanda zai rika yin al'amuransa bisa umarnin ubangiji subhanahu wata'ala annabi annabi Sulaiman ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi faffaɗan mulki kasaitacce da bai bawa wani ɗan adam ba ubangiji yana cewa ah, وسخرنا له فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأسفات هذا أطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب حكى الله سبحانه وتعالى صفة تملك النبي سليمان عليه السلام الله يشيد دشي مكهول مسا إسكا مكباش إسكا وتكي تفيا دشي إن دي قدامة لأمر نمو rukha'an kuma a nitse duk da ƙarfin kaɗawarta da saurinta amma a cikin nutsuwa take tafiya da shi haithu sa duk inda ya fuskanta Allah ya hore masa shaidanu aljanu kulla banna'in wa akwai kowane magini masu gine-gine iri-iri da masu nutso cikin ruwa su samu masa gwalagwalai da duwatsu masu daraja na ƙarƙashin ruwa wa akharina muqarranina bil asfalt ya ba shi damar kuma ɗaɗɗaure wasu waɗanda suke masu taurin kai ya ɗaure su cikin ƙuƙumi Allah subhanahu Ta'ala ya ce haza a ƙauna. wannan kyauta ce muka yi maka famnun au amsik bi gairi hisab ka ɗauka ka ba wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama babu bincike ubangiji ya ce ya yi kyauta ga wanda yake so cikin abin da Allah ya ba shi na sarautarsa ya hana wanda ya ga dama babu maganar a bincike shi babu efcc babu wanda zai bincike shi ya dumbuza ya ba mu wanda yake so ya hana wanda yake so kuma mutum ya yi magana ga aljanu nan sai su yi gaba da shi to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya tasarrafu bi amrillah shi annabi suleiman alaihi salam Allah ya sakan masa hannu ka je ka yi famnun au amsi bi ghairi hisab amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana alqasim wallahu wal mu'ti shi kam kawai rabawa yake ya barwa Allah Allah subhanahu wataala shi zai bayar shi rabawa yake wannan yana nuna maka tamamul ubudiyya cikar ubudiyya saga Allah subhanahu wataala ya ki yadda ya karbi kowane abu a hannunsa ya bar komai a hannun Allah shi sai dai kawai in an bayar ya kasa ya ba mu wannan nashi kaso ya ba mu wannan nashi kaso amma ce Allahul muwati Allah shine mai bayarwa annabi Sulaiman kuma aka ce famnun aw amsik bi ghairi hisab wani ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kamalul ubudiyya cikar zama bawa na ubangiji subhanahu wataala wanda baya kowane irin motsi sai da umarnin Allah subhanahu wataala saboda haka da a ce mulki alama ce da take nuna kusanci ga Allah subhanahu wataala to da sai Allah subhanahu wataala ya danka irin wannan mulki a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda ya samu kada ya rika jiji da kai yana fariya yana ganin kamar dabara sace ko iyawarsa ce ko kuma ya rika daukan cewa kusanci ne ga Allah ya sa ya samu sannan muna yawan jan hankali akan cewa ran dan adam musamman ne musulmi ya fi mulkin duniya ya fi duk duniya da abin da ke cikinta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ce la zawalid dunya ahwanu inda Allah min nafsil mu'min wato duniya duniya ta gushe gaba ɗaya da abin da ke cikinta ya fi sauƙi a gurin Allah akan a kashe ran mumini ɗaya sauraka ba maganar mulkin Najeriya ake ba ko mulkin Kano ana maganar mulkin duniya duka rasa duniya gaba ɗaya ka rasa ta in a hannunka take to ya fi maka sauƙi akan ka yi sanadiyar salwantar ran mumini guda ɗaya saboda haka muna ƙara jan hankalin 'yan siyasa kansu san girman haƙƙin al'umma da yake wuyansu kuma san cewa rayukan mutane suna da tsada a gurin Allah babu wanda zai yi sanadiyar zubewar jinin wani mumini kuma ya kwana lafiya Rana gobe kiyama sai ubangiji subhanahu wataala ya tsaye da shi da wannan wanda ya sanadiyar zubewar jininsa ko ta da hankalin wani mumini ba gaira ba dalili ubangiji sai ya tambaye ka a yau cikin hudu ba ta na yi magana a kan ƙisoshi guda biyu waɗanda suna da alaƙa da halin da al'umma take ciki ƙisar farko ƙisar namla tururuwa wacce ta ji motsin zuwan annabi suleiman a zaman wata shugaba a cikin masarauta ta tururuwa Kasance wata shugaba wacce take kula da sauran jinsinta na tururuwai amma da ta ji motsin annabi suleiman da rundunarsa ta san cewa akwai haɗari ga su 'yan uwanta tururuwa jama'a tururuwa sauraka ta kira wasu cewa ya yi hannun lulhulu masakinakum la ya haɗiman na kuma sulaimanu wa jururuhu wa hula ya shi'uru ta kira wasu ta ce maza maza su koma su shiga ramukansu su koma su kada suleimanu da rundunarsa su tattake su ba sani ba idan ya kasance tururuwa ce wani ɗan ƙwaro wanda bai zama komai ba in ka kwatanta shi da sauran halittun Allah amma a matsayinta na shugaba tana tunanin yadda za ta kare rayukan al'ummata da tsare su kada wani abu ya cutar da su ina shugabanninmu mutane waɗanda Allah ce wala ramna bani adam ina suke suna ganin irin yadda ake zubar da jini ake kashe-kashe ake sace mutane ake kai musu hare-hare a masallatansu da makarantun islamiyya ina suke ba sa magana ina suke ba su ɗauki mataki ba yanzu wannan tururuwa bai sassa zama musu darasi ba eh, ƙwaro ne wanda muna ganin sa muna rena shi ga irin darasin da allah subhanahu wa ta'ala ya ce suka bayar ya ayyuhan namlu khulu masakinakum ku koma ku. wannan shi ne abin da za ta iya yi ba za ta iya fitowa ta tare annabi suleiman da rundunarsa ba amma kuma tana iya ba da wata doka ga 'yan uwanta domin su yi abin da zai kare musu rayuwarsu ashe kaga kare ran ɗan adam a gurin shugaba wanda yana daga cikin abin da ya fi komai girma a kansa kare masa addinin sai kare masa rayuwarsa bayan addini babu abin da yake zuwa sai rayuwa kai kare masa addinin sai kare masa martabar ransa amma muna gani yanzu mu duba mu ga yadda gwamnatin new zealand irin yadda hankalinsu ya tashi yayin da ɗan ta'adda ya shiga masallaci ran juma'a ya karkashe musulmi kashe mutum hamsin saboda tsatsauran ra'ayin addininsa na kiristanci ka duba yadda hankalin gwamnatin ya tashi suke ta ƙoƙarin yadda za su lallashi musulmi su kuma kwantar musu da hankali su nuna musu za su ɗauki dukkan wani mataki na su ga cewa irin wannan abin bai sake faruwa ba yaushe ne a ƙasa irin new zealand a ce za a buɗe taron majalisa da karatun alkur'ani amma a sanadiyar abinda wannan mutum ya yi sai ga shi kuma karatun alkur'ani har a cikin majalisa eh, eh. Allah ce la ta sabuhu sharran lakum bal huwa khairun eh. sai shi kiran sallah an ba da umarnin kiran sallah juma'a duk a sashi a kafofin watsa labarai saboda haka wanda baya so ya san akwai musulunci a duniya sai ya mutu waye isa ya sa kiran sallah a gidan rediyo a kasashen turai amma sai gashi saboda wannan abin da ya faru ana ta su da lallashi to sau nawa aka je aka kashe musulmi a masallaci a ƙasar nan sau nawa a baya can an yi irin wannan sau nawa a borno da yobe da jihohin abin nan arewa maso gabas sannan a yanzu a zamfara ko cikin watan nan an shiga masallaci an kashe mutane ranar juma'a an shiga masallacin islamiyya an kashe yara da malamansu amma ka ji an ɗumama gari da maganganu babu wanda za ka je na maganar to yanzu wannan tururuwar da Allah ya ba mu yake ba mu labarin ta ba tafi waɗannan mutanen daraja ba eh a da can akwai wani malami da ya rubuta littafi tafdilul kilab ala kathirin min man labisa thiyab littafi ne cewa karnuka da dama sun fi mutane da dama daraja malami ne ya kawo hujjoji cewa kare za ka kyautata masa ba zai manta wannan kyauta da kai masa ba kare saboda haka zai iya ba da rayuwarsa wajen kare mai gidansa saboda mai gidansa ya kyautata masa mutum nawa ne bai da wannan amanar saboda haka uh, muna kira ga gwamnati lalle ta ɗauki sha'anin tsaro da muhimmanci kwarai da gaske Shi ne kashin bayan komai komai ba zai yiwu ba sai da tsaro sai da zaman lafiya sannan muka yi magana kan kissa ta biyu ta ce kissar malikatu saba sarauniyar saba wacce ake cewa bilkis matan nan kafira ce na farko mace ce na biyu kafira ce a lokacin a lokacin ba ta zan musulma ba amma ta gaji sai ta ce sarauta ta ƙasar saba wacce ke cikin ƙasar yaman wanda babban birninta shine ma'ari ta gaji wannan sarauta daga iyaye da kakanni kuma sarauta wacce ke kasaitacciya duk wani abin da wani yake bukata na sarauta na isa ta samu an ba ta baɗuɗiyar dukiya suna da dukiya ta a zo a gani ga sojoji zarata majiya karfi ga makaman yaƙi da yake cewa wajattu imra'atan tamlukuhum wa utiyat min kulli shay walaha arshun azim ga gidan sarautar ta babba wanda aka yi masa ado da dukkan kayan alatu na ado iri-iri zinari da azurfa da lu'ulu'u da marjani da duk wani dutse mai tsada amma lokacin da annabi suleiman alaihissalam ya aika mata da takadda a ciki ya gaya mata innahu min suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin ya gaya mata cewa wannan takarda daga Sulaimanu ne kuma abinda yake ciki shine bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya ka ku nuna min isa ku zo ku miƙa wuya ku yi saranda kawai shi na abin da aka rubuto mata nan da nan ta tara manya-manyan fada domin su tattauna wannan lamari mai girma su kuma ba ta shawara halatta ya ayyuhal mala'u إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطئة أمرا حتى تشهدوا تشياكو من ين فاداوانا كباني شاورا قمد وانا الأمري بزن ينكي وتشاورا قمد وانا الأمري بس يكون أنا da wannan al'amari ba sai suka yi ta tattaunawa aka yi ta muhawara ƙarshe suka kai ga cewa suna da ƙarfi na ulu ba'sin ulu kowace wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanzuri ma za amuri ƙarshe suka kai ga wannan shawarar cewa fa su fa mazaje ne majiya ƙarfi suna da ƙarfin yaƙi suna da kayan yaƙi a shirye suke kuma su tunkari dukkan wani wanda zai zo da niyyar zai kwaci ƙasarsu amma dai sun bar mata al'amarin a hannunta ta duba ta ga me ya kamata a yi to da yake mace ce mai hankali ba ta ɗauki cewa riƙe wannan gadon sarauta wanda ta gada da kaka da kakanni ba yayi da kakanni ba ta ɗauki riƙe shi a matsayin ya fi daraja akan al'ummata ba tana gagara ta haƙura ta sadaukar da wannan kujerar ta miƙa kanta saboda al'ummata su tsira ba ta yadda ba ta yi rigima ko da kuwa wannan zai kai ga hallaka da salwantar rayukan al'ummata ta gaya musu ɗabi'ar sarakuna a yadda ta sani a tarihi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun suna musu cewa fa sarakuna a tarihi abinda ta sani a iya karance karancenta ta idan suka samu suka ci nasarar kama ƙasa afsaduha sai sun yi kace-kace da ƙasar nan sun lalata ta wa ja'alu a izzata ahliha azilla kuma manyan garin duk sai sun kaskantar da su duk sai sun koma tu. ta tsayar jiyar musul to ƙarshe ta zaɓi hanyar lalama ta fara kai kyauta idan ta ga ya karbi kyautan nan to maganar duniya ce za a san yadda za a yi da shi idan bai karba ba to wannan ba maganar wani ne wanda yana da wata babban manufa lokacin da aka kawo annabi suleiman kyauta ga eh, ya kore su ya fatattake su ce ni za ku kawo mun tamaduna ni bi malin فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديكم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ولنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا قبل لهم بهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ciku koma musu da kyautarsu mu za a kawo kyauta abinda Allah ya ba mu yafi abinda Allah ya bata wanda yake da mutum da aljanna tsuntsu duk a ƙarƙashinsa suke har aka masa magana kyauta koma masa da kyautanta za mu zo mata da rundunar da ba za ta iya tankararta ba da ta fi ƙarfinta kuma sai mun fitar da su daga wannan ƙasar a zillatan suna ƙasƙantattu wa musafirun abin ƙasƙantawa kaga abin da ta ji tsoro to ka duba ta zaɓi ta tafi ta kai kanta tunda an ce to ne musulmin ku zo ku miƙa wuya ta yadda ita ta je ta miƙa wuya ta haƙura da kujerar da ta gada kujerar da ta gada ni na tabbata mulkinta ya fi abinda yanzu masu mulki suke rigima a kansa eh ko kujerar ta kuje abinda ce wala arshul azim abinda Alƙur'ani zai ce azim ai ba karami ba ne. Eh, eh wa utiyat min kulle shai. duk wani abin da wani basaraki wani mai mulki ke bukatar an bata amma ta haƙura ta bar wannan ba zaɓanta aka yi ba eh ba tenuwa gare ta ba ba ta da tenuwa kuma mutanenta suna santa ba gajiya suke da ita ba kuma a shirye suke su mutu wajen ba ta kariya amma ta ta rayukansu ta haƙura za ta iya barin kujerar to mu a nan muna ga yadda ake wanda yake kai yana rigima zai iya zubar da jini wanda yake nema zai iya zubar da jini wanda yake kai ba fa har abada zai ta zama ba ne dan fa lokaci kaɗan ne da ƙarfin doka zai sauka wannan matar ba fa magana ta sauka fa amma ta haƙura ta saki mulkin wanda kuma bai hau ba ita tana kai ne ta haƙura bare kuma wanda shi bai hau ba saboda haka ya kamata idan wannan idan wannan mata kafira a lokacin da abin ya faru tana kafirarta kuma mace wadda ake ganin kamar tunaninta ba da zurfi amma kuma ga abin da ta yi ta haƙura da ƙasaitaccen mulki ga wurtacce duk da shirin da mutanenta suke yi na su ba ta kariya don menene kana musulmi ba za ka iya koyi da irin wannan hali ba mu duba muka kasashen musulmi yadda ake kashe mutane akan akan shugabanci a masar mutane nawa ake aka zubar da jininsu tun daga 2013 har zuwa gobe kashewa ake saboda mulki a syria kusan wajen mutum miliyan an kashe su saboda wani ya ci gaba da rike kujera a libya ga abin da ake faruwa a yaman ga shi abubuwan da ke faruwa sauraka wajibi ne shugabanni su sani cewa rayukan al'umma suna da tsada kuma su kansu matasa ya kamata su sani cewa duk wanda ya mutu a irin wannan hanya kada fa ya zaci cewa ya mutu wa shahada ne a'a ya kashe kansa ne saboda haka zai tashi ne cikin waɗanda ake tuhumar sun yi sanadiyar halaka rayuwarsu haka nan ba gara ba dalili haka muna fatan wannan zaɓe da za a yi gobe a yi shi lafiya a gama lafiya wanda ubangiji subhanahu wataala ya sanya mulkin ya tafi hannunsa muna masa fatan alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya taya shi riko kuma ya sanya shi ya zama kamar yadda al'umma take zato gare shi ya zama mutum mai adalci wanda zai iya gama lafiya bismillah بسم الله الرحمن Allah ta'ala ya ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima suna tambayar ka game da giya da caca ka ce a cikin su akwai zunubi ko akwai laifi mai girma da kuma amfani ga mutane amma laifin da ke cikin su yafi amfanin su girma wa yas'alunaka ma za yunfiqun kuma suna tambayar ka me za su ciyar qulil afwa ka ce ku ciyar da rara kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi domin ku yi tunani fi dunya wal akhirah game da sha'anin duniya da na lahira mun fassara gabar farko ko tambayar farko da wannan aya ta kunsa domin wannan aya ta kunsa tambayoyi guda biyu waɗanda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama su a lokaci guda ah, sun yi tambaye shi game da alhamru wal maisir game da giya da caca sannan kuma suka tambaye shi game da abin da ya kamata su ciyar saboda ka tambayo ne guda biyu shi yasa aka yi atsafin tambaya ta biyu akan ansa ainihin akan ansar tambayar farko domin duk lokaci guda aka yi su shi yasa ya zo da wawul atafi wa yas'alunaka sabanin sauran tambayoyin da suka rika zuwa yas'alunaka yas'alunaka babu babu wawul ataf to wannan ce su da wawul ataf saboda lokaci guda aka yi su ah, sannan munasabar wannan haɗin wato tambayoyi guda biyu a lokaci guda yayin da musulunci ya haramta shan giya ya haramta caca ko alal akalla aka tsawatar a kansu aka nemi mutane su nisance su a daidai lokacin da wani aya ta sauka ko da haramcin bai fito karara ba to amma a ciki an nuna musu cewa rashin wato gudar waɗannan abubuwa guda biyu shine ya fi dacewa